dan arewa dan arewa za ka yi da na sani dan arewa za ka yi da na sani sai ka ji na zance na ran da za ka zo ka karantar za ka zo ka fada ta kaɗe sai ka no bayani na ran da za ka yunkura kofar da za ka zo ka wuce tarihi dan arewa dan arewa za ka yi da na sani za ka yi da na sani sun buga dare sun buga yini su hana ruwa gudu kun taba dafin macijiya mai kashe bakin ido gagari maza a ba umar hamzatu na uhudu kun dasa tsiro cikin fari mai kashe bakin haki yanda mazari yake kadi ya ci marawa sama haka muka san zaren gizo da kashe gudan zuma dan hausa ka zo mu jadara mu kara rama wanda ya fusata ya gudu ya ishe wakin ciki tsina gida yake tsina wajen kano gagari maza a ba umar hamzati na uku arewa dan arewa dan arewa za ka yi da na sani dan arewa za ka yi da na sani sai ka ji na da zance na ran da za ka zo ka garantar za ka zo ka fada ta kaɗe sai ka tuno bayani na ran da za ka yunkura kofar da za ka zo ka wuce ta rige dan arewa dan arewa za ka yi da na sani za ka yi da na sani sun buga dare sun buga yini su hana ruwa gudu kun taba fim macijiya mai kashe bakin ido gagari maza a ba umar Hamza hamzatu na uhudu kun dasa tsiro cikin fari mai kashe bakin haki Yadda mazari yake kadi ya tumara sama haka muka san zaren gizo da kashe gudan zuma dan hausa ka zo mu jadara mu kara rama wanda ya fusata ya gudu ya ishe wajen ciki ka tsina gida yake katsina wajen kano gagari maza a ba umar hamza na uku dan arewa dan arewa za ka yi da na sani dan arewa za ka yi da na sani sai ka ji na ka zance na ran da za ka zo ka garantar za ka zo ka fada ta kaɗe sai ka tuno bayani na ran da za ka yunkura kofar da za ka zo ka wuce tarihi. dan arewa dan arewa za ka yi da na sani za ka yi da na sani